makon da ya gabata mun yo shimfiɗa akan yadda wato ƙurayshawa suka yi ta fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ta kai ga sun yanke shawaran yankewa alaƙa ta ciniki da ta aure da ta gaisawa da ta zumunta ta komai ma da dukkan wanda ya musulunta da kuma dukkan waɗanda suke wato dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama banu Hashim wasu a ganin su su suke shi kariya kuma su da ba dan yana da dangi ba da tuni sun gama da shi to wani dangin nasa ko da bai musulunta ba yana jin ba zai iya ba da haɗin kai ya ba da goyon baya a kashe ɗan uwansa ba wannan abin da ke ji a zuciyarsa na kishin ɗan uwansa ko da su ya bambanta ya hana danginsa su miƙa shi ga sauran waɗanda ba su musulunta ba duk da yake akwai cikin na kusa da shi ɗin waɗanda ba musulmi ba irin su Abu Lahab wanda ammi yake a gare shi amma yana cikin waɗanda suka fi kowa cutar da manzan Allah sallallahu alaihi a duk faɗin duniyan nan gaba ɗaya wanda kuma duk kafiran da suka yi faɗa da manzan Allah sallallahu alaihi irin su Abu Jahil irin su Umayya irin su Asi dan Wa'il babu wanda Allah ya kama sunansa a cikin Alkur'ani sai Abu Lahab tare da kusancinsa da Annabi sallallahu alaihi amma shi ya fi kowa cutar da Annabi sallallahu alaihi da shi da matarsa ba su da wani aiki dare da rana sai zagin Annabi sai ɓatanci a gare shi sai hana mutane su bi shi, kuma kasance wasu suna kusa da shi ya nema wasu tasiri sai su dinga cewa, ai da abin da yake yi gaskiya ne da ba za a samu waɗanda suke dab da shi suna wato ƙyamarsa ba. Kuma har ma ruwaya ta tabbata ingantacciya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana bi kasuwanni ya nema mutane wa'azi. Abu Lahab yana binsa a baya, yana zaginsa yana kakkube shi, kakkube shi karkatacce ne, har wani mutum yake cewa waye wannan a bayansa haka aka ce amminsa ne yake binsa yake masa wannan zagi na cin mutunci wannan bayani duka a cikin juz'i na bakwai shafi na ɗari da casa'in da biyu cikin fathul bari ya yi dogon bayani akan wato yadda wato aka takura wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka sa su a cikin wannan wato kwari ko loko ko saƙo ko lungu ko surƙuƙi na Abu Talib wanda aka hana cinikayya da su. to a cikin wannan surkuki da suke ciki wanda suka kwashe shekara kusan uku a nan ne Abu Talib ya rasu wanda kuma dama shine babba daga cikin dangin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi kowa ba shi kariya duk sanda aka kawo ƙararsa gurinsa ka fa hana ɗan ammin ka fa yene mana kaza sai ce ku je ku yi naku ku kyale shi ya yi nasa ya yi ta ba shi kariya ya hana cutar da shi saboda aka rasuwarsa ta bawa wato kafirai dama su ci gaba da yin abin da suke yi haka dai suka ci gaba da wannan abu wanda wata ruwaya ta zo ma sun rubuta takarda an je an sa ta a jikin Ka'aba ta yarjejeniya sun sa hannu a kan wannan zalunci na wato cutar da wato ainihin Banu Hashim da dukkan kuma waɗanda suke ragowa musulmi. To wannan tsanani da sahabbai suka shiga na shekara uku ya yi kama da wani takunkumin karya tattalin arziki wanda ake amfani da shi yanzu a duniya na takura ma wani mutum mai wata aƙida ko mai wata manufa a jefa cikin yunwa cikin fatara cikin tsiya yadda zai sa dole ya miƙa wuya bori ya hau amma dai sahabbai sun jure da wannan har ya zuwa lokacin da Allah ta'ala iyaye wanda ruwaya ta zo wata cewa a cikin wannan tsananin ne Allah ya ni Khadija rasuwa kuma a cikin wannan tsananin ne bayan an fito da ‘yan kwanaki ko da ‘yan watanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanke shawarar bari ya fita waje tunda mutanen maka su sun ƙi ba da haɗin kai musulunci ya zauna bari ya dinga fita kuma ƙauyuka da garuruwa na gefe yana yin kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zuwa cikin da nabawiya a sahiha ya fita zuwa Ta'if a cikin watan Shawwal wanda ya je Ta'if ya musu wa'azi amma da yake mutane ne suwa masu taurin kai suka sa yara da mata da wawaye suka dinga jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dutse kamar yadda nana Aisha wata ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zuwa cikin sahihul bukhari da muslim ta ce ya rasulallah ka ka gamu da wani tsanani da ya kai wanda ka gamu da shi a yakin uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na gamu da tsanani mai kama da wannan lokacin da ainihin wato mutanen maka suka matsa min na fita da'ifa wato da niyan neman taimako a gurinsu ko sa shiga addinin musulunci su karɓe ni su ma suka juya min baya suka sa mutane suka ta jifa na da dutse dama ya faɗa a wata ruwaya ya ce ba a tsorata wani mutum a duniya an masa barazana ba irin wacce aka yi mu ko ba a cutar da wani mutum a faɗin duniyan nan ba yadda aka cutar da ni so da haka annabawa dama da yake sun fi kowa imani sun fi kowa daraja sun fi kowa girma to shi yasa suka fi kowa kuma jurewa abin da zai same su saboda Allah suka fi kowa haƙuri da abin da zai same su saboda Allah kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana jarabtar mutum ne gwargwadon imaninsa in imaninka yana da yawa sai Allah ya jarabce ka da yawa don ya baka lada da yawa kuma jarabawan ba za ta zama fitina a gare ka ba saboda imaninka zai iya ɗaukewa. To haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha wahala a hannun mutane wato a Ta'if. Bayan ya fito daga Ta'if ɗin ne, ya zo wani guri ya zauna yana hutawa ya gamu da wani bawa da ake kiransa Addas, wanda an ce asalinsa mutumin wato Iraki ne, alƙaryar da annabi Yunus ya fito, wanda shi kuma wannan bawa wasu ruwayoyi sun nuna ya musulunta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci wasu ruwayo kuma sun nuna dai sun tattauna ne kawai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to bayan nan ne sai mala'ika ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya ga abin da mutanen ka suka yi maka da irin raddin da suka yi maka mara daɗi mala'ikan ya ce ka gani nan ni ne wato Allah ta'ala yanzu ya bani ikon kula da duwatsu da sarrafa su yadda nake so mutanen nan da suka cutar da kai suka yi maka abin da bai dace ba Allah ya bani dama ka umarce ni na rikito manyan duwatsun garin nan a kansu duk su mutu ma a huta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ko kuma dai ina roƙon Allah ya shirye su su shiga addinin musulunci jama'a kun ga irin haƙuri na annabawa yanzu in ni ne ko kai ko ke ko ita ko su ko mu aka cutar da mu irin wannan ko muka samu dama irin wannan na musa a rikito da dutse bayan an faffasa ma kai an yayyaga ma riga an jajjefe ka an wulakanta ka an ci mutuncinka Allah ya baka dama irin wannan mala'ika ya zo ya ce a wa garin dutse, wallahi ina ga da ya ba za a rasa wasu daga cikinmu ko mu ɗin ma gaba ɗaya mu yadda cewa a kashe mutanen garin nan shi ya fi ba. To amma da yake annabawa kullum suna janibin rahama da jin kai da tausayi da fatan a shiryu, fatan a gane, fatan a tsira, shi ya cika zukatan annabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ta'ala a fasa wannan halakarwa Tun da dai an ba shi zaɓi a shiryar da su kuma Allah ta'ala ya amsa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin su suka karɓi addinin musulunci hatta su manya-manyan waɗanda suka yi yaƙi da fito na fito da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wasallama sai da aka samu ‘ya'yansu da yawa sun musulunta, kamar shi Asi ɗan wa'il, wanda ya fi kowa cikin manya-manyan masu gaba da annabi, amma ga ɗansa Amr bin al-As sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ne. kamar shi Walid bin al-Mughira al-Walid bin al-Mughira yana cikin manya-manyan kafaran da suka yi faɗa da Annabi sallallahu alaihi wasallama amma Allah ta'ala ya sa ɗansa Khalid bin Walid wato ya zama babban musulmi kuma babban gwarzo a cikin addinin musulunci Haka nan shi Abu Jahil wanda ainihin yayi tsananin gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai da aka samu Ikramu bin Abi Jahil shi ko babban sahabi ne Allah ya fitar da wato mai rai daga cikin matacce yukhrujul hayya min mayyiti wa yukhrujul mayyita min hayy wato Allah ya fitar da rayayye shine musulmi daga jikin kafiri wanda yake shine matacce ga misali nan manya-manyan masu gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam su ukun nan kowa sai da ya haifi wani babban gwarzo da yawa addinin musulunci wato ainihin aiki to bayan gamawa da maganan ta'if manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan tsakani ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi isra'i da manzansa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ainihin wato zuwa sama. Ya musliman ahuwa wa la yahuwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al-imani aturahum qad Isra'i wata babban mu'ujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta wani ɓangare, ta wani ɓangare kuma kwantar da hankalin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ƙara masa nutsuwa a kan irin abubuwan da ya gamu da su na ɓacin rai ga amminsa wanda yake ainihin shi yake ba shi kariya ya rasu ga matarsa Khadija wanda take wato ainihin kwantar masa da hankali ta rasu ga sahabbansa da suka yi imani da shi suna ta gamuwa da tsanani ciki da waje. to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi niyya ya ɗauke shi daga wannan duniya ya kai shi wani wata doguwar tafiya wacce za ta bayyanar da darajarsa, ta bayyanar da daraja addininsa, ta bayyanar da daraja al'ummansa, wadda waɗannan abubuwa guda uku su Isra'i ya ƙunsa, nuna girma da matsayi da isa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a wajen Allah yadda aka ɗauke shi aka yi doguwar tafiyar da ba a taɓa yin irinta da wani ba a tarihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a ɗan ƙanƙanin lokaci sannan a nuna girman addininsa da girman sallah yadda ainihin kowace ibada turo ta aka yi ƙasa amma ita sallah aka ce a je sama a karɓo ta don a nuna mahimmancinta da girmanta da darajarta sannan don a nuna girman al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda annabinku ya fi kowane annabi addininku ya fi kowane addini to ku kuma darajarku ta fi dukkan sauran al'umma wannan shine abin da mu muka mora ta ɓangarori guda uku daga tafiyan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Isra'i, sannan kuma a nuna wa mutane Allah mai iko ne a kan komai, komai Allah yana da iko a kansa ya yi shi yadda ya ga dama, sai da ya ga dama, kamar yadda ya ga dama. Wannan tafiya ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an yi ta wato hawa biyu, akwai tafiyar ƙasa akwai tafiyar sama. Tafiyar ƙasa an yi ta ne daga Makka zuwa Sham, wato Baitul Maqdis. Wannan shine tafiya ta farko, sai tafiya ta biyu wanda ita ake kira Isra'i ita wannan. sannan daga baitul maqdis kuma zuwa saman ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai wannan kuma shi ake kira mi'raj wannan tafiya zuwa saman bakwai kowace sama sai da aka shirya wani fareti da wani tsari aka aje wani annabi da zai tari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan sama da kuma irin abubuwan da zai gani ya ba al'ummansa labari su samu wata ƙissa mai daɗi da za su karanta ta kwanta musu da rai sannan kuma su samu wani wato ainihin matsayi da za su gane darajar da annabinsu Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake da ita. To wannan tafiya ruwayoyi sun zo dankare jingim masu tarin yawa kuma daga ruwayoyi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama masu yawa waɗanda suke nuna mana yadda wannan tafiya ta ainihin wato kasance da kuma yadda wato ainihin ta faru manyan sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda adadinsu ya kai kusan wato goma sha su suka taru suka ruwaito waɗannan ruwayoyi na tafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa sama ruwayar da tafi kowace yawa a cikin ruwayoyin bayan ruwayan Anas ita ce ruwayan Abi Huraira wanda tana da hanyoyi da dama sannan sai ruwayar wato ainihin mutum na biyu shine ruwayan Anas bin Malik wanda shi ne mai ruwaya ta biyu a ruwayan Isra'i sannan sai kuma mai ruwaya ainihin wato ta uku shine Ubayi bin Ka'ab sai mai ruwaya ta hudu shi shine Buraidatu bin Husayyib al-Aslami sai mai ruwaya ta biyar Jabir bin Abdullahi al-Ansari sai mai ruwaya ta shida Huzaifatu bin yaman sai kuma mai ruwaya ta bakwai Shaddadu bin Aus radiyallahu anhum sai mai ruwaya ta takwas shine Suhaibur Rumi sai ko mai ruwaya ta tara Abdulrahman bin Qurt sai ko mai ruwaya ta goma Abdullahi bin Abbas wanda tana da hanyoyi guda tara sai mai ruwaya ta ainihin goma sha ɗaya shi ne Abdullahi bin Umar sai mai ruwaya ta goma sha biyu shi ne ainihin Abdullahi bin Mas'ud sai ko mai ruwaya ta ainihin wato goma sha uku shi ne Ali bin Abi Talib sai mai ruwaya ta goma sha hudu ne Umar bin Khattab sai mai ruwaya ta goma sha biyar shine Malik bin Sa'sa'ata sai mai ruwaya ta goma sha shida shine Abu Ayyub al-Ansari sai mai ruwaya ta goma sha bakwai shine Abizar al-Gifari waɗannan su ne wato ainihin ruwayoyinsu tare da hanyoyin da suke da su daban-daban suka taru suka rawaito tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyu ɗaya ya yi ta ne a ƙasa a kan buraƙa, wanda za mu ji bayanin yadda wannan wato ainihin tafiya ta kasance da abubuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato ya gamu da su. Arwayan Abu Huraira wacce ta zo daga Sa'id bin Musayyib yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da wato aka yi tafiya da ni na gamu da Annabi Musa ya wasafa Annabi Musa cewa mutum ne wato ainihin wanda ba za ka ce dogo ba za ka ce ma gajere ba ko ba za ka ce gashin kansa a cikurkuɗe yake ba tajajjen gashin kai gare shi kuma ya yi kama da wata ƙabila waɗanda suke da kyawun gani wanda ake kiransu banu shanu'a sannan yace ya gamu da annabi Isa ya wasafa annabi Isa cewa mutum ne wato shi ma matsakaicin wato kala ba za ka ce ja can ba ba za ka ce fari can ba kuma in ka ganshi sai ka ɗauka ya fito daga ɗakin wanka ne sannan ya ya ga annabi Ibrahim wato mafi kama da annabi Ibrahim shine wato ainihin wato ɗansa wato shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan to sannan ya bayani a wannan ruwaya cewa an zo masa da ƙwarya guda biyu ƙwarya ta ɗaya tana cike da nono ƙwarya ta biyu kuma an cika ta da giya sai ainihin mala'ika jibril ya ce masa zaɓi ƙwarya daga cikin biyun nan wato wacce kake so sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi nono ya sha sai mala'ika jibril ya ce an shiryar da al'ummarka amma da ka karɓi masakin giya ɗin nan to da al'ummarka gabaki ɗayan ta lalacewa za ta yi ba za a samu mutumin kirki ko ɗaya a ciki ba wannan shine ruwayar bukhari wanda ya ruwaito ta hadisi na dubu uku da ɗari uku da casa'in da hudu da hadisi na dubu uku da na hudu da da da na dubu biyar da saba'in da da da biyar shida na uku. haka imam Musulun ya rawaito hadisi na biyu da da saba'in biyu. imam ahmad ya rawaito cikin juzu'i na biyu imam al-bagawi a cikin sharhu sunna hadisi mai lamba ta ɗaya. sana'ar waya ta bi ta abi huraira daga abi salamatu bin abdurrahman ya ce, Na ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin hijir Ismail, shawa suna tambayansa a kan tafiyarsa zuwa sama, sun tambaye shi abubuwa da yawa a kan Baitul domin a iya saninsu, annabi sallallahu Alaihi wasallama bai san wannan guri ba, saboda haka annabi sallallahu Alaihi wasallama ce sai damuwa ta kama ni mai tsanani, sai na ɗaga kaina zuwa sama, kawai sai na ga mala'ika Jibril ya zo min da hoton ko gabaki ɗaya ma an ɗauko wannan guri kamar yadda kake gani yanzu a satellite ko kamar yadda kake gani a talabijin ko a bidiyo an nuna masa gurin gabaki daya sai suka dinga tambayarsa guri kaza ina yake yace a kaza yake guri kaza ina yake yace a kaza yake guri kaza fa duk ya ba su labari suka gamsu cewa lalle wannan bayani da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ya faɗa haka abin yake to wasu suka musulunta suka ce sun yadda gaskiya ne wasu kuma suka ce a'a kawai su sihiri aka yi musu wayo aka yi musu dabara aka yi musu a ruwayin Anas bin Malik kuma daga Imam Zuhuri daga Anas ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an, an buɗe wato rufin ɗaki ɗaki na sai malaika Jibrilu ya wato sako ya zo ya buɗe ƙirji na ya wanke shi da ruwan zanzam to a nan ne malamai suke cewa babu ruwan da yake da daraja a duniya kamar ruwan zanzam kamar yadda hadisi dama ya inganta ma'u zamzam lima shuriba wato duk irin niyyar da ka sha ruwan zanzam da shi Allah zai biya maka wannan buƙatar. ko niyan ilimi ko niyan wato samun zaman lafiya ko imani ko cikawa da imani duk mutumin da ya sha ruwan zamzam da wannan niyya Allah yana cika masa niyyar kamar yadda wani babban malami yake cewa da yazo zai sha ruwan zamzam sai ce ya Allah na sha wannan ruwa kuma lokacin da na sha ya kawo min da kishirwa ina ka kawo min da kishirwa ranar tsayuwa a gaban ka da wannan ruwa da na sha haka nan imamu suyuti ya ce lokacin da ya tsaya a bakin famfam ko bakin wato rijiyar zanzam da ya ci ko kofi sai ya ce ya Allah zan cika cikina da wannan ruwa na zanzan ina so ka cika cikina da ilimi kamar yadda ka cika cikin hafiz ibn hajar askalani da ilimi to haka an yi ta samun kisoshi irin waɗannan da wato kuma Allah ya ba su ilimin kamar yadda wato suka yi wannan yace to sai aka buɗe na aka wanke shi da ruwan zanzan aka zo da wata tasa ta zinari an cika ta da hikima da imani aka kwarara ta a cikin na sannan ya mai ya ɗinki sannan ya kama hannuna ya wato ainihin tafi da ni wato ainihin a zuwa sama a nan wannan ruwayan bai kawo tafiyan da aka yi na farko ba wanda ya ce ya zo min da ainihin buraka wanda buraka ɗin nan wato wata dabba ce wacce ba ta kai alfadari ba kuma ta ɗan fi jaki tudu kuma inda ta hango nan take sanya kafarta ƙarshen gudun gudunta kenan wannan dabba ba taɓa ganinta ba sai wannan ƙwaya ɗaya kuma daga nan ba a sake ganin ta ba so da haka ce ya hau wannan iya inda ta hango iya inda take sa kafarta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai hau kan wannan dabba sai ta girgiza ta dan ja da baya sai mala'ika jibrilu ya ce annabi zaki wa haka babu wani annabi cikin annabawan Allah da ya hau kanki wanda ya fi wannan annabin da zai hauki yanzu daraja so da haka sai ta kwantar da hankalinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau to ita buraka iya inda aka je da ita shine iya baitul maqdis amma zuwa sama wannan tashi ne wato tunda yana tare da mala'ika jibrilu mai fuka-fuki ɗari bakwai sau da haka jibril ya rike shi suka tafi wannan yace to sai ya kama hannuna wato muka tafi saman duniya yace duk saman da muka je sai ainihin wato masu tsaron saman nan bayan an kwankwasa sai sun yi tambaya wane ne yace jibrilu ne tare da wa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam an aika masa yace eh sai a buɗe masa yace haka nan suka hau saman duniya ta ɗaya suka gamu da wani mutum a zaune wato ainihin akwai tarin jama'a a hagunsa akwai tarin jama'a a damansa idan ya kalli damansa sai ya yi dariya in ya kalli hagunsa sai ya fashe da kuka sai ce madalla marhaban lale da annabi nagari ɗan annabi nagari sai ainihin wato ya ce jibrilu ya ce wa jibrilu waye wannan yace wannan da kake gani annabi adam ne wannan tarin kuma duhu da kake gani a hagunsa da dama wato ainihin zuriyarsa ne waɗanda suke daman wanda za su shiga aljanna ne a cikin zuriyarsa wanda suke hagun shi kuma waɗanda za su shiga wuta ne a cikin zuriyarsa shi yasa in ya kalli dama ya ga 'yan aljanna sai ya dariya in ya kalli hagu ya ga 'yan wuta sai ya kuka kamar yadda ya tabbata a hadisi cikin kitabu tafsir a cikin sahihul bukhari cewa in alkiyama ta tashi Allah zai kira annabi Adam ya ce ya Adam ɗebo min 'yan wuta a cikin zuriyarka Allah zai ce nawa nawa nawa ke sai annabi Adam ya ce nawa kenan ya Allah sai Allah ya ce masa dukkan dubu zan saka ɗari tara da casa'in da tara a cikin wuta wato duk mutum dubu a lahira mutum ɗaya ne zai wuce don haka ‘yan aljanna wato in aka kwatanta su da ‘yan wuta ‘yan wuta ninkin ba ninkin ne aka malamai suka ce kai dai kai aikin aljanna ka kuma roƙi Allah ya sa ka aljanna kakka damu da wanda ya ɓata wato ainihin kada kuma ya ɓatar da kai ka roƙa masa Allah shi ma Allah ya shirye shi don ‘yan aljannan ba yawa gare su ba in an kwatanta su da waɗanda za su shiga wuta da aka yace muka wuce zuwa sama ta biyu sai ya ce wa mai tsaron wato wannan sama ta biyu ɗin bayan jibril ya kwankwasa ya ce waye ya ce kaza kamar yadda aka yi a sama ta farko ce sai na samu wato annabi adam da annabi idris wato a waccan sammai an ce annabi idris a sama ta ɗaya ta biyu annabi idris sama ta ɗaya annabi adam ta biyu annabi idris ta uku annabi musa ta hudu annabi isa ta biyar annabi ibrahim haka dai wato lissafin annabawan ya bambanta a ruwayoyi daban-daban wato akwai wanda aka yi ittifaki a kansa kama annabi adam a sama ta ɗaya sauran kuma wato duk ruwayoyin sun zo a kan wato kashe-kashen annabawan da kuma bambance-bambancen saman da ya gamu da su da anas ya ce a lokacin da jibrilu yawa ce wuce da annabi idris sai ya ce madalla da ɗa na gari ɗan uwa na gari wato shi bai ce ɗa na gari ba kamar yadda annabi adam ya faɗa sai ce waye wannan ya ce annabi idris yace sanda muka wuce da annabi Musa shi ma yace marhaban da wato annabi na kwarai dan uwa na kwarai yace waye wannan aka ce Musa ne sanai wuce annabi Isa yace madalla marhaban da lale da dan uwa na kwarai annabi na kwarai yace waye wannan yace annabi Isa ne ce haka nan muka wuce wato ainihin duk annabin da muka wuce da shi in banda annabi Adam sai ya ce madalla da annabi na kwarai dan uwa na kwarai shi kadai ne annabi wato Adam ya ce da kuma ɗa na kwarai tunda shi baba ne ga kowa da kowa yace ha aka hau da ni inda nake jiyo sautin alƙalamin ƙudura motsin alƙalami yana rubuta abin da zai faru da abin da zai wuce da abin da mai mutum zai ci mai zai sha mai zai samu mai zai rasa dariya zai kuka zai duk waɗannan abubuwan da ake rubutawa na yau da kullum yace sai da aka kai ni inda nake jiyo wannan alƙalamin a nan ne a ruwayan ibn hazamin daga anas yake cewa sai aka wajabta min sallah hamsin sai na dawo wajen annabi Musa Yace ce me Allah ya wajabta al'ummanka na ce ya wajabta musu sallah hamsin a madadin mai shugaban wannan shiri Umar Sa'idu Tudun Wada da mai ɗaukar shirin Malama Hassana ni mai gabatarwa Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa Allah ya haɗa mu a wani makon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh